Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 11 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mukanin labarai. Ya laraba wani ban haɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikata ɗalibai sha ɗaya in ji shugaban jami'ar a wani yanki da ke magana da turancin Ingilishi a ƙasar Kamaru. jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa akalla ma'aikatan ta tara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar habasha addis ababa sannan direbobin manyan motoci saba'in waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin tigray su ma suna tsare Hukumar lafiya ta duniya WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. ma dalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa an kammala taron kwanaki uku a garin Maiduguri tsakanin ƙasar Nijar da jihohin Borno da Yobe na Najeriya don tattauna batun tsaro. Za kuma ku ji cewa a ci gaba da ziyarar aiki da ya fara a jamhuriyar Nijar. Shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranci wata muhawarar bayanar jama'a a birnin Yamai. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba wani bam haɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikata ɗalibai sha ɗaya in ji shugaban jami'ar a wani yanki da ke magana da turancin Ingilishi a ƙasar Kamaru a rikicin 'yan awari da ya kace-kace da shi. Shugaban jami'ar Buwa Horasi Ngoma Manga ya ce bom ɗin ya faɗa ƙasa sannan ya tarwatse ya faɗa wa gidan rediyon ƙasar crtb cewa yaro ɗaya da 'yan mata goma ne suka jikkata inda ya ƙara da cewa dukansu suna samun sauƙi sai dai bai yi ƙarin haske kan nau'in bom ɗin ba ko abin da ake tsammanin aka jefa buwa shine babban birnin yankin kudu maso yammacin ƙasar kamaru yankunan kudu maso yamma da arewa maso yamma dukkansu galibinsu suna magana da turancin ingilishi a ƙasar da ke tsakiya afirka da mafi yawan mutanenta ke magana da faransanci jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa akalla ta tara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar habasha addis ababa sannan direbobin manyan motoci saba'in waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin tigray su ma suna tsare mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarric ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati don ganin an sako su a ranar talatar da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce an tsare 22 daga cikin ma'aikatanta 'yan kasar habasha a addis ababa amma an saki shida wasu da ake tsare da su suna cikin waɗanda ke buƙatar taimako da ya faɗa jiya laraba cewa babu waɗanda ke buƙatar taimako a cikin waɗanda ake rike da su mai maganar ya ce har yanzu babu wani bayani game da tsare su da yake amsa tambayoyi dujarik ya ce har yanzu ba su samu wani jawabi a hukumance ba ya ƙara da cewa mun yi magana da gwamnati mun aika da wasiƙa muna neman bayani labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar lafiya ta duniya da WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. Hukumar WHO ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a Turai da ya karu da kashi bakwai cikin ɗari a makon da ya gabata, sannan adadin waɗanda suka mutu ya karu da kashi goma cikin ɗari. yankin afirka shine yanki ɗaya tilo da ya bada rahoton karuwar sabbin kamuwa jiya laraba shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta yi kiran wani taron gaggawa tare da gwamnonin jihohi bayan da cibiyar kula da cututtuka ta robert koch ta ba da rahoton sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 kullum da ya kafa tarihi mai magana da yawon gwamnatin kasar stephen sebert ya shaida kamfanin dillancin labaran dpa cewa cutar tana yaduwa cikin sauri kuma ana buƙatar a ɗauki mataki na bai ɗaya. ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, bar mu kawo maku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin an kammala taron kwanaki uku a garin Maiduguri tsakanin kasar Nijar da jihohin Borno da Yobe na Najeriya don tattauna batun tsaro kamar na satar mutane, fashi da makamai, garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da hare-hare Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da karin bayani. A wannan laraba ne da aka kammala taron kwanaki uku tsakanin Nijar da kuma wasu jihohi guda biyu a Najeriya don tattauna matsalolin tsaro da ya safi garkuwa da mutane da bashi da makamai da kai hari cikin kauyuka da kisan kai ba gare ba dalili da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da dai sauran matsalolin da ke damun mutanen da ke kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar din. Wannan taro da ya samu halartar manyan mutane da kasashen guda biyu da suka kara jihohin borno da yobin wanda suka kwashe kwanaki uku da kuma neman mafita mr olakule sake dai shi ta bayanan karshen taron gaba ne ma labarai ga kuma abin da ke cewa eh, eh, towards la a les, les, relations. Sai dai gwamnan jihar dipa Malam Isa Lamin wannan mataimakin gwamnan jihar Difan Malam Yahaya Godi ya yi min karin haske game da abin da zarin nasu ya kunsa. Mun tattauna duka mun ba da shawara samun wasu komiti komiti saboda saboda su saboda su su kula da wani abuwa da wani fatocin drug wata kwaya wasu abubuwa duka an dau matakai na na ciwo kan wani abu misali gundugogi nan da ke ta yawo bindigogin nan ku ga mu da muka ga hango niger ga cikin kasuwa ma ko niger har nigeria yadda ake kake sayan bindiga kasuwa kamar kana kamar ka je sayan goro ko ba wani ya fito shine akai mukai commission ta wani general ma yake shugabanta saboda a dakatar da wannan abu saboda su ne azalumai ke samu suna sai suna zuwa suna kashe mutane to don ka wannan matakai da aka ɗauka niger muke sanar masu da irin wannan wannan kwamiti wannan kungiya saboda su hada karfi da karhe saboda ciwukan wannan abubuwa. ambasador rabi a kawude shi ne sakatare general da ake kiran najeriya ne jajjan commission na kuma tambayesa ko me yasa suka shirya wannan taro a yanzu hakan kamar yadda kuka sani taron nan da allah ya kawo mu nan an fara shekara da shekaru ne amma batun tsaro ne security da ya shafi waɗannan wurare musamman eh, states nan jihohi guda bakwai da suka yi ah, suke makwabtaka da Nijar. To muka yi akwai Sokoto, akwai nan, akwai Borno, akwai Borno, akwai Yobe, akwai kuma za a ci gaba da mitin akan yadda za a yi maganin wannan ta'addanci da kuma waɗannan 'yan boko haram da sauransu a san da za a rage abin. alhaji kabiru wa shi shine kwamishinan ma'aikatar komi da ruwanka da ake kira intergovernmental affairs ga kuma abin da ke cewa game da taron yanzu idan border community sun samu karfi duk security outfits dama tun da in kuntuna akwai immigration akwai custom akwai police outfit kuma akwai other facilities like irin uh, su asibiti wanda ba irin sa ko a makarantu wanda for common benefit na dai mutane uh, na country guda biyu na kaga idan wani abubuwa akwai lively yana nan kuma suna nan ai za a samu hanyar da duk wani abun da zai faru a sani sai a maganta su. Nigeria da Niger akwai bugar ruwa wanda da yana bunkasa idan ka lura akwai activities da across the border amma domin halin da muka zo muka shiga wannan activities nan duka ya zama babu. za a shirya din wannan taruka a jihohi daban-daban guda bakwai da kuma ke iyaka da jamhuriyar Nijar da ke sa ran za a dinga zaga daga wannan jiha zuwa wancan jiha. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu. To a ci gaba da ziyarar aiki da ya fara a jamhuriyar niger shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranci wata muhawarar bainar jama'a a birnin Yamai inda shugabannin kungiyoyin al'umma da jami'an hukuma suka tattauna akan matsalolin tsaro a niger da makwabtanta da nufin bayar da shawarwari da za su iya bada mafita. wakilin murya amurka na birnin yamai momini barma ya aiko mana da rahoton shin mene mafarin matsalar tsaron da ta addabi kasar niger da makwabtanta irin su najeriya mali da burkina faso ya kuma za a kwatanta cikas din da abin ya haddasa ta wace hanya za a warware wannan kulli wasu kenan daga cikin tambayoyin da aka kwatanta samarwa amsa a wannan muhawara da ta gudana a ofishin muryar amurka na birnin yamai a ci gaba da ziyarar aikin da shugaban sashen hausa ya fara a niger a ƙarshen wannan tantaunawa na zanta da wasu mahalarta jami'i a ofishin mai shiga tsakani na ƙasa alhaji mustapha kadi na cewa irin wannan muhawarar tana cikin kawala ayyukan da ya kamata a ce manya-manyan raduka suna yin domin su kawo haske a huskar kasashenmu da matsalolin da suka fuskanta kowa ya faɗi kawo gudunmuwar tasa a bisa kan wannan matsalar tsaro da ta haddabi ƙasar duniya ma sai ake cewa to don haka muke yaba ma wannan muhawara da aka yi kuma muna fatan allah ya sa ta kai inda al'umma suke jiran a iya ce musu ga magani haka shi ma shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo na cewa jin ra'ayoyin jama'a akan maudu'in da aka tantauna abu ne da zai taimaka a samu mafita kungar duka bangare bangare an kama magana da arewacin tilaberi da difa da maradi da sun gamsu da maganganun da muka yi ina gani dai kamar exchange da aka yi dai abu ne mai kyau kowa yana kawo eh, ilimi shi kaga kowa yana karuwa da hankalin wani da sanin wani. Dan siyasa bugo da ƙari mai fafutuka ta hanyar blog bana Ibrahim ya ilmantu sakamakon wannan muhawara in ji shi. Wa'anda an ka gayyata lalle na gamsu da abin da sun ka ba na ilmanta nima da kaina sai mika kuma godiya ta ga voa da kuma bakon da muka samu la'akari da gudunmuwar da irin wannan shiri ka iya bayarwa wajen waye kan al'umma ya sa shugaban kungiyar ajefa lawali tsalha nuna bukatar ci gaba da tsara irin wannan haduwa ta musanyar ra'ayi in muka samu kama a ce duk wata biyu gidan radio na amurka yana tsara wannan muhawara za a ga sauyi sosai cikin tahiyar da ake yi mun gode sosai to kowace irin bita za a yi wa wannan muhawara tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha awa ɗaya kamata mun yi muka sha da awa uku muna sauraron bayanai sun zo da ilimi da masaniya na cike da wajen abubuwan da ke janyo tashi tashi hankula da sanin kowace ƙasa abin da ke damunta sannan sun nuna masaniya kwarai da gaske game da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 To madalla a gaishe ka Muminu Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karashin labaran duniya. Jiya Laraba wata kotu ta yanke hukuncin cewa jami'a ministan kudin kasar Mozambique Manuel Cheng wanda ke tsara kasar Afirka ta kudu zuwa Amurka domin fuskantar da badakalar dala Amurka biliyan biyu. ana tsare da can ga afirka ta kudu tun shekarar 2018 bisa bukatar hukumomin amurka kan zarginsa da hannu a ɓoye wani gagarumin bashi kasa biyan basussukan ya jefa ƙasar da ke fama da talauci a cikin mafi munin matsalar kuɗi tare da jefa dubun dubatan mutane cikin talauci mai shari'a ta babbar kotun afirka ta kudu margaret victor ta yanke hukuncin cewa za a mika manuel cheng kuma za a tusa ƙeyarsa zuwa amurka don fuskantar shari'a na laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa ta ce ana tuhumar cin da cin hanci da rashawa mafi girma daga ƙarshe a jawabinsa na bayan ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar ukraine dimitro kuleba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta damu da ayyukan sojojin rasha a yankin blinken ya faɗa a cikin wani bayani a ma'aikatar harkokin wajen amurka cewa mun damu da ayyukan sojojin rasha da ba a saba gani ba ya kara da cewa amurka na saka ido sosai kan ayyukan rasha bilinkin ya ce kamar yadda muka saba za mu ci gaba da tuntuɓar juna tare da abokanan mu kan wannan batu kamar yadda muka bayyana a sarari duk wani abu mai tayar da hankali ko tashin hankali zai kasance da matukar damuwa ga amurka ya ce amurka na kokarin ganin an kwantar da tarzoma tsakanin ƙasashen biyu har ila yau an tattauna a taron na kasashen biyu wajen tabbatar da samar da makamashi a ƙasar ukraine kuma kasashen biyu sun rattaba hannu kan takaddar yarjejeniyar kulla alaka tsakanin amurka da ukraine Adalla a da Muhammad Hafiz Baballe masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. be away.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 Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bisa ga al'ada shugabannin addini da dangi musamman iyaye suna taka rawa wajen ɗinke ɓaraka tsakanin ma'aurata al'adar da zamani ya maida ƙauyanci. Sai dai ƙwararru a fannin zamantakewa al'umma suna ganin lallai ne a ƙara kula idan ana son a shawo kan wannan lamari. kamar yadda barista mai nasarar kogo faskari ya bayyana a tattaunawar da wakiliyarmu halima abdulra'ub ta jagoranta akwai bukatar a rike amana a rike al'ada ta aure a dauki aure a matsayin ibada ce ta rayuwa gaba daya ai kokari kuma a tabbatar tsakani da Allah ake yi za ka yi ne domin ka sauke nauyin mai duka ba za ka yi ne don ka burge wani ba ba za ka yi ne don kuma kai yaya kake so ka ji daɗin rayuwa ba sai idan aka yi wannan sai a zauna lafiya amma yana da muhimmanci mu samu irin waɗannan makarantu waɗanda suke za a rika tuntuɓa kafin a yi aure kuma mu bunkasa biyar littattafai da kasidu akan halin al'amuran aure da rayuwa aure da rayuwar yau da kuma mai ke kawo matsaloli da hanyoyin da za a bi a yi maganin su mai kokarin mu tashi wannan tun da kotunan mu sun kasa wajen bamu maslaha akan matsaloli na aure an je su. Na'am. Bar mu koma ga bangaren mafita sabida kullum matsalolin da muke fuskanta na gidan aure in aka tuntuɓi mutane masana sai a yi magana akan matsalolin gasu nan Za mu fara daga kan malama Maryam Lemu. Ina mafita ga waɗannan matsaloli da muke fuskanta na gidan aure. To bari ta gaske Allah ya maka albarka duk abin da ya faɗa is perfect wallahi abin kenan abu biyu ma da na ji baka faɗa ba shine dan na tuna mai gidana yi wani interview da Hausa recently mazaje suna ta mashi faɗa tana ta zagi wani me yasa zai ce namiji sai ya ba matan shi alawan sai ya batta ta je ta ƙara ilimi ya ce ba ni na faɗa ba Allah ne je ku yi faɗa da Allah to problem din ba su matan ne ne haƙƙin matansu a kansu ba matan su kansu ma ba su san wannan ba and i think wannan batun karin knowledge na abin da ya kamata ka sani kafin ma ka shirya ka ce zan shiga aure wallahi is very important so critically shine mu san yadda za mu ci gaba ko ta radio ne ta print media ta social media duk abin da Allah ya bamu ta TV ne muna ƙara taimakon mutane su sani so da kada su je su saba wa Allah ba su sani ba an ce yin aljanna na ƙarƙashin mazajen mu amma hanyar jahannama na ƙarƙashin matan mu ma in ba cika haƙƙi ba mata karan kansu idan ba su cika ba dole su je wurin Allah wannan ba doka daga wurin mu bane doka daga wurin Allah ne idan ba mu cika ba ai waye ne zamu koma mu ci fuska mu yi bayani mu ce sorry ban sani ba Allah ba zai karɓi wannan ba dan an ce rashin sani ba excuse bane ana son mu je mu ci gaba muna karuwa mu sani to batun question da kika kawo you know kaman course din nan da nayi eh. yes din yana cikin hanyar da or oh, suggestions da shi barista ya faɗa a kafa institutions din da zai taimaki mutane su sani so that ba za su je suna kuskure a cikin aure ba so na fito da wannan course din da up to 72 topic da nake ganin da ni na yi tunani ne ne zan so da na sani kafin shiga aure da ya rage irin ciwo irin fada irin takaici da hali da muka gan kanmu ciki cikin farkon shekara shida da muka yi aure mm. don ba mu da zaman lafiya lokacin kullum fada muke ba mu ji daɗi ba abin da ya fi min ciwo shine mai gida na ya ce min he's not looking forward to coming home to me ko baya jin murnan ya koma in lokaci ya yi koma baya jin exactly ce ni ke kawo irin wannan nauyin a zuciyar shi har ba baya sanya ya dawo gida ai lokacin ina ta gani shi ke da laifi to ya zai ce ni ne bai sanya ya dawo gida saboda da na rasa me haka sai da na fara duba kai na kin san biggest problem ba ma duba madubi mu ga abubuwan da mu muke da bai da kyau sai dai mu duba window mu ga ina za mu ce ai wannan laifi ne laifin wannan ne to haka abin da yake tsakanin ni da shi da muka yi aure kowa kallon son kai yaya so daga baya na fara listing da tare da shi muka zo na muka fara listing abubuwan da da mun sani kafin mu yi aure da ya taimake mu kuma shi ne muka zo muka haɗa. sai ni fito da wannan course din to daga me yasa ma muke son mu aure da yawan mu da shiga aure dan an sa mana pressure ko an ce lokaci yayi ko ba zai so yi sauri fito da miji and there are so many things da idan mun sani kafin mu shiga auren nan dalilin da zamu shiga aure mun yi covering wasu abubuwa wallahi i am very confident zai rage irin matsalolin da muke gani da auren da ba sa lasting yanzu muna nan ni da mai gidana muna ta kokari ya kusan wata uku muna kokari mu saving aure da bai fi wata biyu ba saboda nan kuma za ki ga the same thing muna da wanda sun yi aure shekara ashirin da takwas akwai wata da muke counseling shekara ashirin da takwas ta ce ko wanda ban ji daɗi a gida miki na ba muna kokari mu yi saving wannan situation din as well so me yasa muke son mu yi aure me dalili kuma mun shirya mun san duk abin da ya kamata mu sani kafin mu shiga aure mun gane kanmu kuwa mun san duk kurakuran mu tukuna kafin mu shiga mun yi dealing da su dan me dan abubuwan nan duk idan ba mu yi ba mu gane ba ba mu yi dealing da ba za mu shiga aure ya zama mana matsala problem din kuma a lot of family members din mu ba sa taimakon mu ba sa gaya mana gaskiya za mu shiga suna ma boye halin mu daga wanda ke sanya auren mu hmm. yadda barista ya ce bincike bincike wallahi shine kai bincike din amma ka kana neman gaskiya ana boyewa akwai wanda aka sani cewa he likes me help me I don't know the word in um, Hausa dan duwadi ne yawa sun sani amma suna nan nan da nan suka gane cewa ga halin su suka ce oya oh, ya je samu na mace ba ta sani ba ita tana neman miji da za ta aura ta samu yara da su ta da yaran su tare ashe ba ta san abin da ta shiga cikin hali ba kuma iyalin ne suka sani nan da nan suka boye suka yadda ta aure yaran nan kuma ya zama mata serious problem a relationship ta tambaye mu me za mu yi mu taimaki ta ba abin da bata yi sa kanta ta yi kyau a idan shi ba kuma bai ganin sha'awanta bata san meye ne ba hmm. sai da mu muka shiga magana muka fara bincike finally ya gaya mana ga abin da ya faru mashi da yake secondary school da ya sa shi cikin wannan hali a ce an yi raping din shi ne sai shi ma ya zo ya fara yi da wasu family din sun sani amma sun yadda to wannan yadda barista ya faɗa a yi bincike you know ka san duk halayen nan ka yi kokari ka yi fixin ɗin shi kafin ka zama ma wani abun ciwon zuciya me ne kuma kai ka gani a iyali duk abubuwan da nake covering ki a course ɗin nan da me kai ka gani a gidanka ba na ban sha'awa ba ga ka gane cewa ba kyau da baka son ka ci gaba ka je ka yi da matanka da yaranka you need to also ka gane duk problems ɗin tashiwanka da baka yi dealing with ba so ina kiran wannan excess baggage to akwai abubuwan da ke sa mana nauyin zuciya da ba mu san cewa zai zo ya bata mana relationship ɗinmu da matanmu ba har da yaranmu Na'am. And then duba mutanen da ke tare da kai don ba mu san yadda abokanan mu za su iya taimako mu ko za su iya bata mana rayuwar mu da harka da matan mu da mazan mu. So in abokanan mu ba na kwari bane mu duba mu gane mu yi identifying so akwai questions da nake tambaya a cikin course din da zai taimake ka ka san ko abokanan ka za su taya ka ci gaba ko za su ja ka kasa. Na'am. In kuma ka mai da abokanan ka number one fiye da matan ka ko mijinki wallahi zai zama maki matsala za su bata maki aurenki in baki sa mijinki ko matan ya zama priority ba sai quality da ya kamata mu samu kafin mu shiga aure daga mu san yadda za mu daraja kanmu mu daraja mu ko mu. a samu healthy self esteem yadda za mu duba kanmu don wasu za su shiga aure already they are broken ba su da healthy self esteem ganin darajan kansu exactly wasu suna kuskure suna gani oh in na yi aure ne zan fara jin daɗi a rayuwa na ba nan ba if you are not happy kafin ka yi aure ba aure ba zai gyara ka ba in fact zai ƙara bata abu so duk qualities sannan nan da ya kamata mu samu good communication skills ya za mu yi magana na san da ni farkon aure da mai gidana sai ta min wani banufiya ce zai ce min maryam wa magana maryam ba ki iya magana ba don yadda nike magana kuma yadda al'ada na yake ya dan bambanta daga nashi so shi total respect baturiya ta ta da ni <laughs> so akwai yadda turawa za su yi magana da su tsakanin mu da juna ba zai bata maka rai ba amma ban sani ba sai da muka shiga aure yace maryam ba a magana haka ya zama abun faɗa sai a hankali ne koma back to ground zero na fara karatu cikin wannan ya za ka yi magana da mutum da respect da ka zaɓi kalma da zai fito daga bakin yes hmm. da ba zai kawo bacin rai ba sai ko anan abubuwan sai da na koma makaranta na koya na ɗauki courses kan effective communication duk abubuwan nan na cikin abubuwan da nake covering a cikin course din ya za ka gode wa mijinka ko matanka ɗan karamin abin da za su yi ka yi godiya don me zai taimake su su san kaso shi kuma za su ci gaba za su ƙara sai batun yadda barista ya faɗa do your homework ka san background na mutum kai ma naka san naka background din batun rights and obligations duk abubuwan nan ya kamata mutum ya sani sai hankali da addictions don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media hmm. mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting din su ba. To madalla Kafin mai sallama da bakin namu za mu ji tasirin zaunawa da kwararru domin koyon abin da ya shafi aure da zaman gida kafin a ɗaura auren. Muna ƙara godiya ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemu sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta taimaka wajen ganin nasara wannan shirin. Sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin Mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa. A shirin manuniya 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki. In ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi muyi shiru to sai ya gama binne muke. Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki. Idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shidan safiya a cikin shirin na manuniya. To ma'adalla yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Jiya Laraba wani bam haɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikata ɗalibai sha ɗaya, in ji shugaban jami'ar. a wani yanki da ke magana da turancin ingilishi a kasar kamaru a rikicin 'yan awari da ya kace-kace da shi shugaban jami'ar buwa horasi ngoma manga ya ce bom ɗin ya faɗi a ƙasa sannan ya tarwatse ya faɗa wa gidan rediyon ƙasar crtv cewa yaro ɗaya da 'yan mata goma ne suka jikkata inda ya ƙara da cewa dukansu suna samun sauƙi jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa akalla ta tara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar habasha addis ababa sannan direbobin manyan motoci saba'in waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin tigray su ma suna tsare mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarric ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati don ganin an sako su Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa hukumar who ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a turai da ya karu da kashi bakwai cikin ɗari a makon da ya gabata sannan adadin waɗanda suka mutu ya karu da kashi goma cikin ɗari yankin afirka shine yanki ɗaya tilo da ya ba da rahoton karuwar sabbin kamuwa jiya laraba wata kotu ta yanke hukuncin cewa jamika ministan kudin kasar mozambique manuel cheng wanda ke tsara ƙasar afirka ta kudu zuwa amurka domin fuskantar shari'a badakalar dala amurka biliyan biyu ana tsare da can ga afirka ta kudu tun shekarar 2018 bisa bukatar hukumomin amurka kan zarginsa da hannu a ɓoye wani gagarumin bashi. To masu sauraro, ana maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na haɗa shirin na kuma gabatar ake muku fatan alheri ku huta lafiya. Ma'asala.